انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون حقيقه mu idan mun ga damar tayar da matattu to babu wani mai hanawa da zai iya hana mu yin hakan kawai muna cewa abin da muka ga damar faruwarsa ne kasance sai ya kasance babu makawa